Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da wata yarjejeniya da hukumar sadarwa CAC ta sa hannu a kanta da kungiyar mata ma'aikatan sadarwa ta APAC reshen Nijar. Wasu ƙungiyoyin fararen hula sun fitar da wata sanarwa dangane da yanayin rayuwar al'umma da na siyasa a kasar nan. A yau aka soma jarabawar birebe ta wasannin motsa jiki a dufaɗin kasa. Shirin musamman na yau zai mai da hankali akan matsalar ɗauke wutar lantarki da ke ci gaba da faruwa. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Hukumar sadarwa CSC ta yi amfani da ranar walwalar aikin jarida wajen rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kungiyar APAC ta matan wato ma'aikatan sadarwa na Afirka reshen Nijar. ma'anar wannan yarjejeniya wato shine tabbatar da daidaito tsakanin jinsi da kuma girmama mata a kafafen yada labarai kakakin hukumar sadarwar salau ismail ya yi wa adama dawaki karin bayani conformant donc à la charte pour l'amélioration de l'image de la femme au Niger. Kamar yadda kundin da yake kare haƙƙin mata a Niger ya yi tanadi, euh, za mu yi dukkan da ya dace domin ganin cewa mata sun samu damar shiga a cikin kafafen yada labarai ba tare da an musguna musu ba a fagen aikin su na jarida, musamman waɗanda suke aiki a cikin kafafen yada labarai. Don haka wannan al'ada ce ba abu ne da ake iya yi a cikin wuni ɗaya ba, sannan kuma domin baiwa mata cikakkiyar dama kamar yadda kundin ya yi tanadi don haka albarkacin ranar sallar 'yan jarida uku ga watan Mayu. csc ta kulla wata yarjejeniya tare da APAC Nijar wanda muka ɗauki aniyar girmama duka waɗansu abubuwa da suka shafi haƙoƙin mata a cikin kafafen yaɗa labarai. les droits des femmes dans Domin karama ranar walwalar aikin jarida ta duniya da ta uku ga watan Mai gidan jarida wato Maison de la Presse da abokin hulɗarsa ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Nijar sun shirya wata jarabawa a ranar 11 ga watan Afrilu domin bayar da tukuci ga waɗanda suka shirya wato kyawawan rahotanni. Takin jarabawar shine wato gudunmawar kafafen yaɗa labarai wajen yaƙi da tsatsauran ra'ayi a Nijar. sai dai kwamitin da ke kula da jarabawar ya yanke shawarar kin ba da tukuci a kan rahotanni goma sha uku na rediyo da talabijin da kuma na jarida da 'yan takara suka ajiye sani sule manzo kakakin kwamitin ya yi karin haske a jiya laraba Alƙalin share Power ya yanke shawarar soke bayar da tukuci ne a cikin matakan share Power uku saboda dalilai kamar haka. Fiye da kashi 90 cikin ɗari na masu share Power an tsige su ne saboda ba su girmama cike takardun da ya kamata ba, kamar yadda dokar share Power ta yi tanadi. Hujja ta biyu kuma rahotannin da suka ajiye a wajen share Power bai kamata su yada su ba kafin share Power. A daya bangare kuma labaran da waɗanda suke cikin wannan sharabawar suka wallafa akwai abubuwan da suka ja hankalin alkalin sharabawar abubuwa biyu a ɗaya ɓangare sun sa shakku da kuma kayan aikin da suka yi amfani kuma alkali ya yi la'akari da rashin girmama ƙa'idojin aikin jarida daga waɗanda suka wallafa rahotannin A agades ranar walwalar aikin jarida ta duniya ta jiya ta uku ga watan Mai ta ci karo da cikar shekaru 22 da fara watsa shirye-shiryen tashar shirya ta jihar wato inda aka gudanar da wani shirin barin kofofi buɗe ga jama'a. Bayan haka an yi wasan kwallon kafa jiya da marice tsakanin ma'aikatan kafin yada labarai na jama'an tsaro na jihar agades sannan kuma da wata wasar al'adu. ko za a iya rikewa bayan shekaru 22 na watsa shirye-shiryen tashar wato RTN a jihar Agadez Ali Isaka shine shugaban tashar wato RTN da jihar Agadez Bayan shekaru 22 ba shakka gidan radiyo na jihar Agadez ya taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kawunan jama'a musamman ma wajen yada labarai a cikin yarurruka na gida kamar Hausa, Buzanci, Barbarci, platanci da kuma Tubanci. Inda ana yada shirye-shiryen ne domin hada kawunan jama'a da kuma inganta zamantakewar rayo yau da kullum wanda aka girka a ƙarƙashin jagorancin shugaba na farko a koli Dawal. An yi abubuwa da dama mun taimaka wajen samar da shirye-shirye ga masu sauraro wanda tare da sabon tsari na zamani mai sauraro yana iya faɗin albarkacin bakin sa kai tsaye dangance da abin da ya shafi abubuwan da ke wakana na rayuwar yau da kullum. Haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula da ake kira Muvuma Citoyen sun kira wani taron manema labarai a jiya a nan Yamai, inda suka yi tsokaci kan yanayin rayuwar al'umma da na siyasa a Nijar. Ali Idrisa mamba a wannan haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hular na ɗauke da ƙarin bayani. Domin shimfiɗar da demokaradiyya a cikin ƙasar Nijar, tun lokacin jerin kwano na ranar 21 ga wata mun ƙara samun daraja na ceto ilimin boko a Nijar. Sai dai tare da abin da yake faruwa a baya-bayan nan abin sai ƙara caɓewa yake. A yau duka fannoni suna cikin tsaka mai wuya. A yayin da nake muku magana nan birnin Yamai yana fuskantar rashin ruwan sha da kuma wutar lantarki. Ya kamata a a dakatar da wannan. Don haka muke kira ga dukkan 'yan ƙasa su fito a cikin titunan Yamai a ranar goma ga watan Mayu domin nuna rashin su da irin halin matsi da muke ciki. Domin ganin cewa Nijar ta dawo bisa ga martabata ƙasa mai girmama 'yancin ɗan adam da demokaradiyya da zaman lafiya da ma shari'a. jakada kuma shugaban da kungiyar tarayyar turai a niger ya mika wa ministan cikin gida na riko kyautar kayayyakin aiki daban-daban na soja waɗanda su tashi wato sama da miliyar biyu na sefa a yau da safe ma'anar wannan kyauta ta kungiyar tarayyar turai shine karfafa gwiwar jama'an tsaro na ƙasar niger bukin mika kyautar ya wakana ne a makarantar horar da jama'an 'yan sanda da ke nan yamai jakada rawul mateus paula ya yi wa abokan aikinmu na talabijin labari karin bayani Domin ganin cewa ci gaba ya tabbata akwai buƙatar gwamnati ta tabbatar da tsaron lafiyar jama'a. Don haka ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗauki aniyar dafawa Nijar domin ganin cewa jaman tsaro sun samu kayan aiki a cikin aikinsu, musamman ma aikin jaman tsaro na fararen kaya da kuma jaman tsaro da ke kare iyakokin ƙasa daga 'yan ta'adda da 'yan fasa kwabri. Don haka bana shakka waɗannan kaya za su taimaka wa ma'aikatun shari'a da jama'an tsaro a cikin duka sassan faɗin ƙasar Nijar. Yanzu kun bari mu da shi jihar Tilibiri domin taɓo batun matsalar kiwo sanadiyar matsalar tsaro a wannan yanki, yankin da kuma shine ke da mayan wuraren kiwo. gwamnan jihar wato ibrahim tijani kacalla ya karbi shugabannin kungiyar makiyaya ta a ranar litinin da ta gabata Jibo Banya shine wakilin kungiyar na jihar ya kuma yi karin bayani kamar haka. Matsalolin da ke akwai kowa ya sani a yau yankin da ke akwai cimakar dabbobi kowa bai iya zuwa saboda matsalar tsaro a arewaci. Ya zama tilas ga makiyaya su dawo a kudanci. Shi kuma a kudanci cimakar da ke akwai ba ta isa. Kuma wani sabon lamari da muke gani shine dabbobin yankin tawa da wani bangare na Mali da ma Burkina suna saukowa a cikin wannan yanki na kudanci. Abin da ke nuna nuna cewa ɗan kaɗanin abincin da muke da bai isa, wanda har wannan matsalar ta sanya mun baiwa gwamna shawara cewa tare da tattaunawa ana iya samar da mafita a matsayinmu na makiyaya. Za a riƙa haɗuwa da al'umma na ciki da na waje da ma jama'an tsaro saboda akwai hanyoyi da ake iya bi a dawo da zaman lafiya ba sai an ɗauki makamai ba. Mu irin wannan tattaunawa ce muke bukata. Nous, c'est ce type de dialogue-là qu'on prône. A yau ne aka soma jarabawar breve ta wasannin motsa jiki a shekarar 2017 a dofaɗin ƙasa. A bana ɗalibai da 138,533 ne ke gudanar da jarabawar a ƙasa baki ɗaya, a yin da 32,532 suka kasance a cibiyoyin wato jarabawa a nan yamai. a departama ɗin guza cikin jihar tawa sharabawa na gudana a cikin cibiyoyi ashirin da biyu da departama ɗin ta kumsa musa salifu daraktan ma'aikatar makarantun sakandare a buza ya yi wa wakilin musa nusi asuman ƙarin bayani murna da santar inda ka wannan jaraba santar ashirin da biyu cikin santar kin ga ashirin da biyu muna da ɗalibi dubu da ɗari takwas da ashirin da babu daga cikin su ɗari biyar da saba'in da hudu su aka ce ma kandida libar kenan kandida official sun kasance dubu da ɗari biyu da arba'in da biyar to aiki dai yanda mun ka zo lansaman na ta yaya da kamata babu wata tangarda babu wata matsala dai da mun ka gani a halin yanzu A jiya laraba ne aka kammala kwamɓalar kwallon kafa ta tsakanin kafafen yada labarai da ke nan yamai. Wannan kwamɓalar da mai kyamara Yusufu Hamadu ya shirya a gudanar da ita ne domin ƙarfafa haɗin kai tsakanin ma'aikatan kafafen yada labarai na Nijar. Na ƙarin bayani a wannan rahoto na Sumana Amadu wanda Muntari Muhammadu ya fasara. ‘Yan ƙwallon ƙafa na gidajen yaɗa labarai goma sha ɗaya ne suka halarci kwamɓalar wacce a jiya ‘yan wasan duniya da Kanal Tura suka yi karawar ƙarshe, inda ‘yan wasan duniya suka lashe kofi da ci uku da biyu. ‘Yan wasan Iftik suka samu mataki na uku a gaban labari da ci ɗaya da nema. Duniya ce ta lashe kofin tare da tsabar kuɗi jika ɗari da hamsin. Kanal Tura ta samu jika ɗari, Iftik kuma ta samu jika hamsin. A ɗaya bangare an rarraba wa 'yan wasa na ƙungiyoyi hudu da suka yi rawar a zo a gani ɗin safi da kuma laban Nijar. Har ila yau dai a ɓangaren wasanni a ci gaba da shirye-shiryen halartar kwamɓalar cin kofi na 'yan wasan ƙwallon ƙafa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da za a gudanar a Gabon. Kafin tafiyar 'yan wasan na ƙasar mu ta Nijar a jiya sun gana da hukumomi inda minista Birji Rafini ya miƙa musu tutar ƙasar Nijar. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba da biyar da biyar gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Wata ɗaya bayan kaddamar da cibiyar wutar lantarki ta goru Banda har yanzu ana ci gaba da fuskantar al'amarin ɗauke wutar lantarki a Yamai da kewaye. Lamarin da ke ciwa masu amfani da wutar lantarkin tuwo a ƙwarya. shugaban kungiyar kare hakkin masu amfani da kayan masu bifi ta RDC wadata mamman nuri ya yi wa wato ya yi wannan nazari dangane da matsalar azantawar shi da muntari muhammadu wannan matsala ta banda ko kuma ta wuta ya eh, lalle matsala ce wanda duk shekara lokacin zahi ana samun ta amma da aka sa banda an yi tsamanin abin zai dan takaita to ya dan takaita lokacin da aka fara aikin ta amma yau da gobe yau da gobe sai hukufir in a da ana samun ta so goma a wuni yanzu sai a ce ma ana samun ta so shi. na biyu kuma tsawon kufir ma in a da ana samun kamar minti goma sha biyar talatin a yanzu ana iya samun ma awa guda zuwa awa biyu kenan ga matsala sai karuwa take wannan gowar bandal ga yanda muka gano kamar yanda masana suka hudi tun da fari suka ba da shawara a kiyaye yinta saboda banmu da karhin da za mu bata man da za ta yi aiki menene karhi kuɗi ne in ya zaman to ya dogobo kullum sai an sa kuɗi makudan kuɗi dan a zo a hudu lantarki kalilan wanda bata da yawa to muke tsamanin kwanda a wayo ta wani wuri ga yanda muka yi ji labari a wai kamar sitar na goma sha uku take sha a wuni to ƙara aiki da ake faɗi wajen wayoyi ne da ya kamata su ratsa isa su zo saga amma ni ga na gani da ido na nan sun ratsa isa sun zo saga daga saga ne su isa yadda ya kamata su isa Allahu ya mu a yanda muka ji labari wannan babbal ma'aikata wanda izin wannan an kare ta amma zancen wayoyi ma bai taso ba matsala wannan tamanci wannan man shine mafita abu biyu ne na ɗaya man nan da Nijar ta take siya a Sony Dab take siya kenan makarahin ta take siya a Sony Dab kamar yanda mu ne muke si bai kamata ba da ya kamata wannan man da Nijar take aiki a sauran kaman gurup gurup. na Nijar da suke jahohi ya kamata a ayi yi to man nan mu dai namu in ana so a da Nijar shi farashi wanda ake siya a Soras tumar da masu ramu karshen shirin namu kenan na maricen yau yanzu kuwa a madadin muktar hamadu da ya tsara shirin da kuma usain isaka da ya haɗa muna sauti asuma na shi nake fatan a lafiya daga nan studio kalangu. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na studio kalangu ina so kuma ina yadawa.